wata kalandar musulunci muna 22 ne ko? nawa ne kalandar musulunci jama'a safar takwas eh, takwas ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 22 ga watan bakwai shekara ta 2026 mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da mahaifinmu alhaji shaulawar giwa hafizahullahu ta'ala a rahmatullahi alai da ke nan layin baya jidda cikin unguwar rimi domin ci gaba da darasi a cikin littafin almatajirin rabiha wato ayyukan lada masu ɗimbin ayyuka alkhairi masu tarin lada wanda malaye musu kirari da wato kasuwanci mai riba wanda kuma wannan shine darasi na takwas wanda sha Allah ne jajibarin kammala littafin bi iznillahi ta'ala Allah ya ba mu ararrai kuma yadda muke so sati ne zuwa za mu kammala bi iznillah za mu tashi a sha muna cikin shafi na ashirin 23 inda malai ce falyati abdu min al'amali fili shai Allah da yutiq kuma bawa ya zo da ayyuka na kwarai wanda suke sun kunshi na filfili da abin da yake iyawa ba tare da ya wahala kan shi ko ya ɗora ma kansa abin da ba zai iya ba idan ba manta ba wannan gaba ta ɗosano ne daga hadisin da muka karanta a baya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na Aisha gashin a baya kaɗan inda ta ce da khala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurina ma'ana ya shigo ɗakina a wurina akwai wata mata faƙala man hadihi sai man Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wace ce wannan matan faƙultu sai nina na aisha na ce da shi radiyallahu anha imra'atun wannan wata mata ce baiwar Allah la tanamu tusalli ba ta bacci sallah kadai take a cikin dare qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum min al'amali ma tutiqun in kun tashi yin ibada na ayyuka ku yi abin da za ku iya ku ɗore a kansa ba mai yankewa ba fa wallahi domin ina muku rantsuwa da girman Allah la ya yamallullahu Allah ba zai kosa ba zai gajiya da baku lada ba ko da yaushe kuka yi bautan ladan na nan hatta mallu sai dai idan ku ne kuka gajiya kuka daina yin bautar, amma duk sanda kuka yi abin da za ku iya akwai abin da za a baku ku tsira wa kana habba dini ilaihi wannan magana na na'isha ce radiyallahu anha tace wa kana habba dini ilaihi kuma ya kasance mafi soyuwan duk wani abu da Allah ya dora wa mutane na addini ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so fiye da ma dawama alaihi abinda ma dawama alaihi sahibuhu ma abocin wannan abin ya dawama akan sa bai yanke ba duk ibadan da ba a yanke ba ba ta yankewa to ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so to shine sai malam yace faliyati al-abdu min al-a'mal lallai bawa ko tunda mun fahimci wannan hadisi yayi kokari zo da ayyuka na kwarai wan nawafil da nafilfili nafilfili sune abinda suka doro akan farillai in an sauke wajibai kowace wajiba kusan tana da nata nafila nafilan hajji tace umara ko nafilan ramadan sune sitta shawwal da alhamis da litini da kwanakin ku a cikin wata da sauransu nafilar zakka sadaka ina fata mun fahimci wannan to sai ce kai kokari ka zo da annawafil nafilfili amfanin nafilfili suna da yawa za mu faɗi guda biyu daga ciki a gurguje na farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukakin sarki ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafilfili har sai na so shi kenan me yawan nafilfili Allah yakan so shi har ya ce nakan in na so shi kuwa zan kasance jinsa da yake ji da shi bi ma'ana zan sa masa kyamatan jin haramun duk abin da zai so halal zai so zan kasance ganinsa da yake gani da shi bi ma'ana zan sa mai kyamatan kallon abin da na haramta ba zai yawaita ba zai rinka kallo ko ba zai yawaita kallon abin da ni Allah ba na so har a gaba yake cewa wallahi in irin wannan bawan ya roƙe ni sai na so shi wannan shine fa'idan nafila ta farko fa'idan ta biyu ita ce hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a ranar alkiyama idan aka zo da mutum ga ayyukansa na wajibai sun gaza sun gaza akwai abin da ya kamata ya zo da shi 80 ko 100 sai aka samu nukusani a cikin ayyukansa na wajibai wanda kaga rashin wajibi fa barazana da gidan wutan saboda wajibi shine ma yusabu fa'iluhu wa yustahiqqu tarikuhu al-iqab duk wanda ya aikata wajibi ya za a bashi lada wanda bai yi ba kuma ya cancanci Allah ya masa azaba to gashi an zo wajibai ba su kai ba to Allah ta'ala zai umurci mala'iku ya ce da su su duba ayyukan bawansa su gani akwai na filfili na irin jinsin wannan aikin da ya gaza idan aka samu akwai da sallah za a fara idan aka samu akwai na filfili da yawa sai Allah ta'ala ya ce to ku bi dukkan sauran ayyukan wajibansa in ya gaza a wajibi inda na fila ku cika ku zan masa rahama to shi a anan ma yace ka zo da ayyukan na filfili amma fa a shai ashay yi ku irin abin da kasan san ka iya ka dore a kansa. lakin nan fara'id sai da su farillai wannan ba bukatan zabin ka yulzimu nafsahu biha ilzaman Mutum zai matsa ma kansa asalin matsawa ya tilasta ma kansa a kansu. Sau da su wajibai wajibi ne ba zaɓi a cikin su Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai nafila ne sarkin kanka bi ma'ana in ya zai iya ajiyewa in ya so zai iya ci gaba to amma wajibi ga, Allah ya maka albarka wajibi ba zai zama haka ba yanzu gobe alhamis ka saba azumin ta tadawuri kana iya sai da safi ga wani abu ya bijiro na nauyi ko wahala ko kala ka ce kai bari in ajiye na yi ranar litinin. kaga baka yi laifi ba a shari'a sai dai ka rasa lada to amma wanda yake an ga watan Ramadan lafiyar shi lau faman shahida kuma ash-shahra falyasumhu faman shahida wanda ya halarce shi na ma'anan shahida ai watan yazo masa musliman aqilan ko aqilan baligan hadira abu hudun nan watan Ramadan ya zo ma mutum yana cikin musulunci shekarunsa sun kai na shari'a sannan kuma yana cikin hankalin shi saboda da mai bacci da mara hankali an ɗauke musu ibada sannan kuma mazaunin gida ba matafiyi ba to shine ma'anan faman shahida sai Allah ce falyasumhu a azumce shi kaga anan ba zabi aka baka ba an riga an ce dole ne kai to shine malam ke cewa in dai farillai ne to ka matsa ma kanka lallai kai su li'annahu domin yanda al'amari yake game da ibadu da suke farillai shine yu'aqabu ala ha, Allah yana yi uquba ga wanda ya bar farillai baya yin su wa amma nawafil amma kun ga nafil fili falyakhudh minha ma yumkinuhu almudawamata alayhi mutun yayi ya kokari ya ruku da nafilan nan ma yumkinuhu almudawamatu alayhi irin abin da ya san zai dawwama akan nafilan ba zai daina ba wa in kana qalilan koda ko dan kadan ne koda dan kadan ne ya zamto dai kana yi din wata bayar Allah bayan rasuwar shekul islam ibn taimiyya ta ce ta yi mafarkinsa ta gan shi a sama a wani wuri a sama wurin mai ban sha'awa da ban kaye sai ta ke cewa da shi kai ko me kake tsammanin ya kai ka irin wannan matsayi sai ce abun mamaki babban abin da Allah ya ce taimake ni mun rahama da shi fiye da abin da nake tsammani su ne wasu na filfili guda biyu da nake a cikin dare wanda ban ɗauka ma su ne manyan abubuwa ba ya ce amma sanadiyar su sai Allah ya mura kaga akwai abubuwan da suke ta sabu na huwa yinan wa huwa inda Allah ya azim malai ce falahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min al'amali adwamu wa in qalla mu sani mafi soyuwan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so min al'amali na daga ayyukan da bayi suke yi shine al'adwam aikin ibadan da mutum ya dawwama bai daina ba wa in qalla huda ko aikin nan bai da yawa malike qala nawawi imam nawawi Allah ya masa rahama ya ce wa fil hadisi a cikin wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi abin da za ku iya wancan hadisin da muka taso daga kanshi Allah ba zai taba kosawa ba har sai kun kosa yace a cikin wannan hadisin akwai al-hassu kwadaitarwa an kwadaitar da mu alal mudawamati alal amali akan idan mun tashi yin aiki to mu dauki aikin da ba za mu yanke ba ba za mu daina ba wanda za mu iya kaga da ka zo ka gajiya gara a ce ana yi da kai wa anna qalilahu wa anna haka ne ko wa anna qalilahu da'in haka nan aiki da muke yi dan kadan din shi da aka dawwama akan sa khairun shi yafi alkhairi a wurin Allah min katirin yanqati'u fiye da mai yawan da ana nan kuma yake yankewa wa innama kana alqalilu wannan ko ya faru ne saboda aikin da aka yi shi ɗan kaɗan amma aka dawwama ba a daina ba khairan shi ya fa alkhairi min alkathir saboda fiye da mai yawa wanda mutum zai zo ya daina sai ka ji mutum ya ce da da mu ake kaza da da mu ake kaza da da mu ake kaza kuma ji ayyuka alkhairi yake lissafo maka yana baka su a labari ne da ya wuce shi kuma fa kabari ne a gaban shi kaga wannan ba burgewa bane ko burgewan shine a ce an gama aikin da kai lokacin da Allah ta'ala ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan suratul maida sai na umar farin ciki yace mun gode ma Allah an fara da mu an gama da mu an buɗe mun shigo mu a nisa da yawa ba kuma ga shi yau Allah muna raye an ce an cika addinin nan yayi murna to kaga wannan shine abun farin ciki saboda Allah ta'ala cewa wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ka dawwama kai tabauta ma ubangijinka har sai yaqini wanda ita ce mutuwa ta zo maka to ba a san mutum ya fara aiki alkhairi ya yanke yace li'anna bidawamil qalil domin ta hanyar dawwama akan aikin da yake kaɗan ne ta dumu ba'atu mutum zai dawwama cikin biyayya ga Allah yanzu wanda ya ce raman shi da sallan dare ya yi wata biyu amma kuma fa da sallansa ta ƙarshe tun bayan isha'i da ya fara sai bai ji an kira sallah na biyu ya tsaya ai kaga ya yi aiki mai abin nan to amma wata biyu algafata mala shiru mala'iku su sako da takaddunsu su koma haka nan to ga shi wanda ke yin kaɗan ko da a biyu ne yana nan present present present kullum ana tafiya tare da shi wa zikir haka nan da wamma shi yin kaɗan ɗin da ba a yankewa shi ya fi dawamar da mutum a cikin ambatan Allah wani zai ya zauna ƙur'ani yana izu ashirin amma fa sai bayan duk wata ɗaya ke samun tai wanda yake yin duk sura ɗaya ko shafi biyu kullum Ka ga shi yafi dawwama shi yafi samun kariya da ambatan Allah fiye da wancan wanda ke yi jayawan amma kuma shi ya yanke wal muraqaba sannan kana yawan yin ibada a koda yaushe koda kaɗan ne kullum kana bibiyar imaninka da kusancinka da Allah kana bibiyar ka kana binciken kanka da kanka wan niyya haka nan ka kullum sai ka sabunta niyya dazu ka gama yanzu ka daura niyya kuma innamal a'malu binniyati kaga ita kanta niyya tana da lada tana da kyau ko da ba aiki ba wal ikhlas haka na wanda yake kadan ya dawama ikhlasin sa yafi na mai yawan da ya yanke wal iqbalu ala al khaliq wanda dai bai yanken nan ba yake yin koda kadan ne ya ci wanda ke yin kadan ya yanke fuskantar Allah wanda yazo ya sunanin rawatib yayi raka biyu ya tafi wani raman shi da nafila tun jiya wani tun shekaran jiya kaga wannan shi kullun yana kusa da Allah kullun yana fadan Allah subhanahu wata'ala wa yusmiru al-qalil ad-da'im haka nan kuma dan kadan din ibadan da ake yi aka dawwama yana gadar ma mutum yakan yusmir yakan yi tasiri mai kyau shine samara yakan yi ma mutum amfani mai kyau bi haythu ta yanda zaka tarar da mai yin dan kadan din nan da bai yanke ba yazidu alal kaseer zai zo nashi ya taru yawa ya fi yawa fiye da almunqati'u wanda ya yanke nashin nan a azafan katira zai zo ya wuce shi ninkin baninki ka gwada ka gani kawai kamar da karatun izufi biyu na qur'ani shine wuridin ka na rana duk wata la sauka wanda zai rinka cewa shi ya zauna goma yake yi ni fa a sati ne kwana shidan nan ne dama alhamis nake gamawa in filan, ko dai a kun kai wata kwana shidan wani wani kai yanzu rabon da ya saukan qur'ani tun ramadan wallahi alazim kuma musulmi ne wallahi malam amma ba za ta bai komai leta daga abuja ya aje ta haka bai duba ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba an sa wata tanda ta kwangila ta sauka ta juya mutum ya zo kuma an ce kamfanoni bakwai sun zo ai ko cin hanci ne a leƙa mai yana ciki sai ya bada don allah ba haka ba ne haka muke amma wasiƙan Allah da ya zo ya yi ko annabi shekara ashirin da uku sakamakon wannan wasiƙan ne aka fasa mishi kai aka balla mai haƙura, aka kore shi a mahaifan shi aka kashe mai masoya kuma cewa yake ummati ummati al'ummata al'ummata ga al'ummar tashi ma saƙon shi bai dame su balle san me yake ciki jama'a mun fahimci wannan to alƙalilin daɗi mutum ya yi abin da yake ɗan kaɗan wanda ya dawwama mala ce zai zo ya ƙari ya yawa ya ninninka na mai yawan can wanda shi bai dawwama ba Allah ka ba mu ikon yin mai yawan da kaɗanta. ɗin malai ce illa annal wirda alladhi yanbaghi an yuhafiza alayhi muslim, yanzu ya gama kwadaitar da mu akan dawwama ka haifi alkhairi ne to yanzu kuma zai fara ɗauko mana samfurin ayyukan alkhairin kuma samfurin irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga cikin lafiya baka lafiya to shine fara shiga Ya ce illa annal Ladi ya bagi an hafiza alayhi almuslim kullu yawmin wa sai dai hanzari ba gudu ba yana daga cikin wuridi shine ambato abinda zaka tsara ma kanka ka rinka yi shine wuridi abinda ake so duk musulmi ya dace an hafiza alaihi ya kiyaye shi kar ya saka da shi kullu yaumin a kowane yininsa wa laylatin da dukkan daransa fi ma ya ta'allaku ya yi ƙoƙari ya zamto ya kiyaye duk wani abu wanda yake rataye da bisalati sallah ita ce ta farko daga cikin abin da ake so ka tsara ma kanka ai an fara kasuwancin kenan daga nan gaba littafi zai ban kwana zai ba kowa jari ya tafiyarsa ya rage za ka irin investment inda za ka yi da jarin da zai bada ɗin to yace daga cikin abu na farko da ake so mutum ya kiyaye ya rataya ma kansa ko da kaɗan ne kar ya rinka sakaci da su shine zamto ya ta'allaka rayuwarsa da salati da sallah kuma a sallan nan kai kokari ka rinka samun 40 raka'atan rakawi 40 wani zai ce kullun litan mai hudu ke kai ne dawo da ni to ga wata litan zuwa aljanna ko haka ne ko ba haka wani budget din gidanka kana iya gane cewa in yara sun yi hutu buhun shinkafa kwana nawa ke yi wannan hutun mai sati shida sai ka karo buhun shinkafa da su fage ki in ma basmati ne in wane ne ina tabbatar ma za ka ga cin da gaske ci ne ana allaili <laughs> musamman za a rinka ruwan sama kasar ruwan sama akwai sacin abinci malam eh sai za ga eh, ina ake so ma lesson ba fa karatun ya dawo ba har da hutu har da hutu ke nema ta samu to za ka ji irin wannan to irin wannan guzirin Allah na nuna mana duniya ne don mu fahimci lahira ita duniyar nan ba ta da wani daraja wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa yake cewa inda duniya ta kai darajar fuffuken sauro to da kafiri ba zai sha ruwa ko da kwanne magana ne ake cewa eh, kurba ɗaya ba cikin hannu ya kurba ka ce ba zai samu ba to amma ana ta misali ne don mu gane Allah kuma ya sa mu gane ya ce abin da ake so ka kiyaye gangariyan kiyayewa sallolinka su kasance kana iya samun raka'a arba'in a yin wallahi ba su da yawa kowace rana tsakanin dare da yini ba wai waje ka manta ma Allah ya tausaya mana ne da kake tambaya lokacin da aka yi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid da aka kai shi isra'i da mi'raji tafiyan dare da hawa da shi sama ai raka'a 50 aka fara bayarwa ka tuna mun karanta hadisin raka'a 50 aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya juyo ya tadda annabi Musa annabi Musa alaihi salam yace tunda aka kira ka shari'a za a bayar kaga tsohon hannu sun san abu shi yasa in ka tsallake na gaban ka rami ka fada duk abin da ka san kana da na gaba to ka bi ta inda ya bi ka in ba haka ba sai kai kuskuren da ba ka tashi ba amma in ka bi ta wanda ya tsira to kai za ka fara da nasara ne ce me aka ba ka ya ce sallah ne rakawoyi hamsin? annabi Musa ya san mutane mal fir'auna ya kwace su wurin su amma suka koma bauta masa suka kyale shi Ya ce wallahi je ka roki a rage ma al'ummar ka ba za su iya ba ni na san su waye mutane ya ce ya koma aka mayar arba'in da biyar ya ta komawa har sai da aka mai da sallan nan biyar annabi musa alaihi salam ya ce ma sallallahu alaihi wa sallam ka koma ka roƙa a rage ma ya ce ina jin kunya <laughs> ya ce ina jin kunya gaskiya kuma wallahi ya tausaya mana kila da an karɓi biyar din nan azumi za a ce mai ta yi ba sallan ba kaga ko ai an shige su <laughs> shine sai Allah ta'ala ya ce ma sallallahu alaihi wa sallam je ka ku yi raka'a biyar amma ladan hamsin din shi za a ba ku ba za a rage ladan ba an rage raka'o'in amma ba a rage ladan ba Allah mun gode maka to mala yace wannan raka'o'i 40 da ce ku kiyaye su zai fashin bakin su yace kama qala ibn al-qayyim rahimahullah wannan na faɗa muku ne kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Qayyim Allah ya masa rahama yake faɗa fi zikri wirjin nabi to kun ji inda ta fito yayin da yake faɗan wuridin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiyayewa a rayuwarsa da ibn al-qayyim ya zo faɗa ya ce daga cikin abin da yake kiyayewa a da'im a koda yaushe min salati na daga abin da ya shafi sallah in ka bi diddigin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin rayuwarsa ka shiga gidansa ka tattaro hadisin su ummu salama sun ummuna aisha radiyallahu anha su zainab su wane ne duk in ka gama tarawa ka zo ka fitar da hukuncen-hukuncen ya yake sallan na da wajibai ya ce majmu'u idan ka tattara wirdihin ratib wurijinsa da yake yi a jere billaili wan nahar a cikin dare da yini in ka tattara da ka'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kullum, wanda fa shi ya riga an bashi aljanna ka kumanta a kullum ya ce abin da yake arba'ina raka'atan za ka taras da annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba halin tafiya yake ciki ba raka arba'in yake yi in dai ba tafiya yake yi domin in tafiya ne kaga akwai kasaru kana yuhafizu alaiha da'iman ya kasance a koda yaushe yana kiyaye waɗannan ga su kamar haka kuma za ka gane sab'ata ashara farzan goma sha bakwai daga cikin arba'in ɗin farillai ne A ka biyu a zahar ɗinka sun zama shida la'asar kana da goma magariba kana da sha uku kana isha'i ka samu sha bakwai shi ne ce saba'ata ashara farzan zai baka baka a goma sha bakwai waɗannan na wajibi ne wa ashirar ka'atin sai kuma raka'o'i goma au isnata asharata sun eh, au ishira raka'a au isna ashara ko kuma raka'o'i goma sha biyu goma ko sha biyu don yana yin haka su kuma waɗannan sunnatan sunnuni ne ratibatan wanda suke ta'allake da sallolin farilla ya kai suka zama goma saboda wani lokaci yana yin biyu kafin azahar biyu bayan azahar wani lokaci kuma hudu yake a makwafin biyu shi yasa suka zama haka hadisin na na isha da take cewa duk annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya kiyaye rakawoyi goma sha biyu tsakanin dare da yini a kullum to Allah subhanahu wa ta'ala ya gina masa gida aljanna yana jiran shi yanzu mun samu nawa in mun dauki 17 muka hada da 10 muna da 27 ko 28 sai ya ce wa 11 sai kuma 11 an zo wurin sallar dare kenan in kaji ana datsa abu da wuturi to a fadan Allah ne saboda shi Allah ba hada shi da kowa <laughs> mun fahimta ko ihda ashara raka'a 11 au 13 ko kuma 13 raka'atan in ka samu raka'a sha ɗaya ko sha uku domin dukansu yana yin haka su waɗannan qiyamuhu bil laili sallah ne da yake yin sa a cikin dare a cikin dare wato da ake tarbiyyantar da mu ne, za a zo daren da ba za mu tashi ba ko za a zo yinin da za mu kwanta kafin dare ya shigo to so ake dai in rayuwar za ta kare ta zo a da'a innamal umuri bil khawatim za ku ji a gaba zai kawo hadisi yace wal majmu' idan ka hada tun daga farkon bayani na zuwa nan zaka samu 40 raka'atan raka'a arba'in shur idan daga sai kake mu hada aljanna fayan bagi lil abd malai ce dan haka ya dace ga dukkan bawa an ba ya doge shine ba, an yi dawama kenan ba ya doge ala hadal wird akan wannan wiridin tsarin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da'iman a koda yaushe tutur a ga haka kake ilal mamati har zuwa ga mutuwa to kai ka gama aikin ka saura ka ga kuma rahaman da za a yi maka malam duk wanda aka yi mai rahama ta hanyar sallah ba karamar rahama ya samu in kana so ka gane wannan a hankalce ko ba nasi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan yara sun kai shekara bakwai a umurce su da yin sallah in suka kai goma ba sa yi musu bulala ba inda wa sallam ya ce a yaro bulala irin wannan matakin in ba sallah ba saboda tun farko ya gane in ta suku ce bugu ake ci a lahira a gyara shi tun tun tana ɗan yake tankwara ta tsaya sannan ka duba duk in mutum ya gama duk kwaramniyan duniya. da ya rasu ya ce salatun jan as-salatu ala al-amwati da ita aka buɗe da ita aka rufe to abinda ku ya zanto shine shi shine makulli malam kar kai wasa da shi ko a duniya ne kai kokari ya zanto kai mai dukan tashi ka shagi shiri in karatu ne ka yi shi da gaske in kasuwa ne ka yi ta da gaske ko menene ka san shi yana nan ta'allake da rayuwar ka farko da ƙarshe kar sakaci da shi kai kokari tabbas ya san cewa kai namiji ne a kansa minal mu'minina rijalu to shine wannan malam yace ka tsaya a kai har zuwa mutuwa dan duk wanda ya je da sallah mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu kuma wani hisabi da zai wahalar da shi duk hisabin da za a yi bayan na sallah to wallahi sauki ne malam yace fama asra al ijabata wai me ya kai saurin gaggawan amsawan Allah wal a'jala fathal bab kuma me ya kai gaggawan Allah ya bude ma bawa kofa liman yaqra'uhu idan muka lura a ce bawan na yana kwankwasa kofar nan kulla yaumin wa lailatin dare kulla yaumin wa lailatin a dare da yini a ce kana ta kwankwasa kofa 40 marra so 40 ai ko a ce kai da Allah ku bude mai mu huta ko eh haka Allah zai ce ma mu'mine <laughs> menene wala nabdu wa menene hatta na alaman mujahidi da minkum wa sabirin eh zaka yi Allah ya gwada gwada sai ce kai ku bude masu Umar Shehu Zariya su wuce haka nan mun gwada su sun wuce a ce duk a tafi kuma Allah na da aljanna da ta wadaci kowa Allah kai mana rahama dan tsarkin sunayenka to malam yace fayan dan haka nan da ya dace an yahrisa muslim musulmi ya kwadaito ala hadhihi al-arba'in akan waɗannan rak'o'i guda 40 wirdan yawmiyan kamar da su abin yinka ne na koda yaushe a rana a kowace rana wa Allah yanqusa minha shay'a kuma karka rage komai a ciki me yasa saboda ai so kake annab sallallahu alaihi wa sallam ce ka to kuma an ce shi ga yanda yake ya zai zariya kai ka tafi Kano ka tsaya zariyanka ko ba shi ke nan ba in kuma za ka jiwa ba matsala annabi ma zai jiwa in dai irin wannan zuwan ne ko sunna tana ta malam ibrahim ka dai don kai daina kai mu da azumi ka taimake mu Allah sa karkata nan la yanqutu min ha shay'a kaka rage komai a cikin ta dan uwa wa in hasalta ziyadata idan har ka ga ka kai ga zaka iya karawa fiye da 40 din nan fa hadha khairun ila khairin wannan alkhairi ne kan alkhairi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana 40 din nan in ka wuce alkhairi ne ma'ana an buɗe maka kofa ko a wancan sallan daren da ya ce sha ɗaya ko sha uku ai muna da hadisin abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu da yake cewa salatin laili masna masna sallan dare raka'a biyu ne ai sallama biyu ai sallama bi ma'ana zaka iya fiye da haka dan ana fifita maganan annabi sallallahu alaihi wasallam akan aikin sa domin wasu ayyukan nasa akwai khususiyya a ciki wanda shi ta shafa shi kadai amma duk magana in yi umarni to tana kaiwa ga kowa da kowa misali ɗaya saboda abin ya zauna mana a rai sahur manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka in za ku yi azumi ku rinka cin abinci lokacin sahur domin akwai albarka a cikin cin abincin sahur karka ce na bata mun ciki ni bana jin yunwa ko ruwa ne ka sha tunda annabin ka ya ce akwai alkhairi to sai ka sha abin da ba zai cutar da kai ba ko kaɗan ne da sunan dai kayi sahur to amma sai aka ga shi ba yin sahur yayi azumi ya wuce gobe ma tai aka yi buɗe baki suka ce to ka ce ni bunga ka baka yi ba yace ai ni Allah ke ciyar da ni yake shayar da ni ku yi yanda na ce muku kun fahimci wannan yanzu ka ga maganan shi ya mene ya wuce aikin to haka nan shi yasa yi ana yace in ka kara kan arba'in to wannan alkhairi ne ka kara ma kanka akan wani alkhairin mala yace wa idza Allahu li 'abdin idan har Allah madaukin sarki ya yalwata ma bawa fasaha anan shine tawassa'a idan Allah ya yalwata ma mutum fasaha kun tuna ayan ya ayyuhal ladina amanu ƙila na lakum mene tafassahu fil majalisi fafsahu ko idan aka ce muku ku yalwata ku matsa ku buɗa a wurin zama to ku buɗa din to shine malai ce idan Allah ya buɗa ma bawa fi umrihi a cikin rayuwarsa Allah ka sa muna cikin da za a yi musu fa to ya sani ya zama tilas akan shi an yadkura ya tuna cewa anna khairan nasi mafi alkhairin mutum a cikin mutane kullum ka rinka tunawa man tsala umruhu shine mutumin da Allah ya bashi tsawon rai ransa ya tsawaita wa hasuna amaluhu kuma ayyukansa suka yi kyau Allah ka ba mu dan tsarkin sunayenka malai ce rawar tirmidhi ba magana ta bace imamu tirmidhi ne ya ruwaito hadisi wa Ahmad da Imam Ahmad anna arabiyan cewa wani balaraban kauye shine arabi wani balaraban kauye qala yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ya rasulullahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama man khairun nasi wani mutum ne ya fi alkhairi a cikin mutane ƙala sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce da shi man shine mutumin da man dinnan mace ko namiji qala umruhu shekarunsa rayuwarsa ta yi tsawo wa hasuna amaluhu sannan kuma ayyukansa suka yi kyawu haka imamu turmidi imamu amalan nasiru na albani a kasan kun duba ya inganta hadisin a cikin sahihul jami' hadisi na 3296 eh, annab sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin mutum rayuwar ce tsawo ayyukan su kyau wa an yadhkura qawlan nabi sallallahu alaihi wa sallam yace har wa yau kuma ya sake tuna fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi wane shi wancan wanda Allah ya tsawaita ma rayuwa kun fahimta wanda akai yi magana farko aka ce wanda Allah ya yalwata mai rayuwarsa ya tuna karo na biyu fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam, da yake cewa wa innamal a'malu bil khawatim lallai duk wasu ayyuka da mutum ke yi romansu burgewa cin nasara a cikinsu shi ne rayuwarsa ta ƙare a kansu inda ayyukan ne. kun ji magana na na su lallai dukkan ayyuka Allah yana la'akari akan kan mene mutum ya mutu a kansa ne shi ne hadisinmu na arba'unan na wuya an ba ku manta ba inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira ko فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وانا حديثي ميبان صورو قولي دا بس من الله صلى الله عليه وسلم يتشي تيان ku? Kan تيان هو كم مكاوكو سدمو ميكاي تيان سو zai rinka aiki irin aiki na yan aljanna har sai ya zo tsakanin shi da ita bai wuce da ra'i ba ma'ana saura kirin Allah ya gafarta mai sai ya gajiya je ya rakito ma kansa wani abu sai ya aiki aiki irin na wuta sai littafi ya rigaya a kansa sai ya mutu kuma ya shiga wuta to kaga ƙarshen wani kuma zai ta mummunan aiki malam na san mutumin da iyayensa ke fushi da shi danginsa kai amma cire shi a lissafi ba mai damuwa da ina yake ba mai damuwa da ina yake kowa ya gama fushi da shi in banda dai iyaye da ke tunawa amma su ma cikin fushi da bacin rai wallahi ba a jima ba gab da ƙarshen rayuwar shi kawai sai ga shi ya dawo yana raye ma ko mutu ba sani ba kuma yana wa ya roƙi gafaran iyayen rayuwar ta canza ya koma daga masallaci sai kaza sai kaza na rantse da girman Allah da kalmar shahada ya mutu wallahi tallahi da kalmar shahada ya mutu ni ina cikin wanda suka tsaya kan gawan shi ina cikin wanda suka sashi a kabari wallahi da kalmar shahada ya cika Allah ka ba mu muma Allah ka ba mu kalmar shahada to yace na mal amalu bil khawatim annab sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuka dai da karshen su Allah yake dubi wa fi riwayatin a wata riwayan kuma cewa yi innamal a'mal su ayyuka ba bi ha ana ma mutum hukunci ne da abin da ya cika a kansu na alkhairi ko kishiyar haka wannan hadisi ne na Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi mala yace to tunda ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan mu abin da ke kanmu shine falyajtahidu fil iksari min at mutum ya kokari a wurin ganin ya yawaita duk wani aikin da me ake ce mada'a in an hana ka ka taka burki in an ce ka yi ka je ka yi iyayen da za ka iya in Allah ke kar in ganka wuri kaza kar kai zina kar ka kusanci zina kar ka sha kayan maye kar kai sata kar kai raina iyayenka to kar a ganka kar a ganka kar mala'iku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin su kawo ma Allah listiwa da cikin wanda ya zagi iyayen shi a yau akwai wani kar sunan ka ya shiga wannan in Allah ya ce a bani listin masu sallah da za a yi marhama a ce wani kam yana sahun gaba alhamdulillah to kai kokari ya zamto ayyukanka na da'a sun yawaita wal qiyam kuma kai kokari ka tsayu bil a'mali salihat da ayyuka na kwarai sannan duk dan adam fa yana kuskure yan uwa duk dan adam ne ka gani yana ma Allah laifi yana kuskure yakan samu zamiya wani lokaci ma yakan yi da gangan sai mala yace to wat tauba ka koma ga Allah Allah da kansa cewa wa anibu ila rabbikum in ta kure ku dawo wuri na zan muku gafara Allahu akbar to me kake jira da baka koma wurin Allah ba ka roke shi yafiya wal iqbal ala Allah kuma ka fuskanci Allah ya zanto kullun abin da zaka yi lissafin me Allah ke so shine farko shi da al ala Allah kana fuskantar Allah shi kake kallo kafin kai wani abu subhanahu wata'ala to ga wata kissa mai darasi kwarai da gaske malai ce da kala Sulaiman bin Abdul Malik hmm. Sulaiman dan Abdul Malik ya shiga al-masjid masallaci Sulaiman bin Abdul Malik ana kira shi da suna Abu Ayyub Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Al-Abi as haka sunan shi yake Al-Umawi Al-Qurash ya rayu yana da shine khalifa na bakwai a cikin khalifancin Banu Umayya sannan kuma ya rasu hijira na da shekara ɗaya. kun ga kenan yana kusa da lokacin manzanci sosai ya shiga masallaci fara'a shaykhan kabira dan Allah ku ji karatun fara'a shaykhan kabira sai ya ga wani mutum mai shekaru dattijo fada'a bihi sai ya sa ka kira masa shi yazo faqala sai ya ce da shi cikin girmamawa ya sheikh ya dattijan arziki a tuhibbul mauta shin kana son mutuwa zaka so a ce ka tsaya daga nan qala la yace wannan wace irin magana ce a'a ai kai ma ka san bana su. qala sai ya ce da shi bima me yasa baka san mutuwa kuwa qala ku ji magana nan ne darasin yake sai ya ce da shi zahaba shababu wa sharruhu ƙuruciya ta tafi da sharrinta ba a kyautata ƙuruciya ba ƙuruciya ta tafi kuma ba mai abin da ya kamata ba waja alkibaru wa khairuhu yanzu Allah ya ba mu tsawon rai shekaru girma ya zo amma mun samu alkhairi a cikin girman nan kun ga ya dace shi ma'ana ƙuruciyarsa ya zama masa darasi a lokacin girmansa kaga inda ya tafi a wancan ai ba magana me aje kake nufi yace fa idza qumtu idan na miƙe yayin da zan miƙe da wannan shekarun nawa da na yi ƙuranan tashi kultu sai ce bismillahi da sunan Allah kaga alkhairi yanzu wa idza qa'adtu in kuma zan samu in dafa in zauna kultu alhamdulillah sai in ce godiya ta tabbata ga Allah ma'ana kullun rayuwa na cikin bismillahi alhamdulillah fa ana uhibbu an abqa li an yabqa li yace kuma ni ina so wannan ya wanzu mun ni'ima ce da nake gani a wurin Allah ya bani da nake so ya wanzu ya kare mu shi a ƙasa ya faɗa yace littafin yana cikin littafin Ibn Abi Dunya na sauke mu kasan ne saboda wannan littafin zan so 'yan uwana ɗaliban ilimi su karanta shi al-umr ya kuma kamata a karanta mu matasa wannan littafin wallahi ni dai da na leƙa shi abinda na gani yana da yawa al'e al'umur rayuwa da furfura eh ƙuruciya da bayan ƙuruciya kenan in ka karanta littafin nan ina tabbatar maka idan kana neman littafin da zai sa ka shiga taitayinka game da duniya to ka karanta wannan littafin in dai kana so ka bi duniya yadda ba za ka samu matsala da yawa ba su ka karanta shi sannan kuma in ka karanta shi kurakuranka na ƙuruciya za su yi ƙaranci in dai za ka yi aiki da abin da ke ciki wallahi an saita hanyoyi da yawa na samun alkhairi Allah ya ba mu ikon karanta in an samu sai a sai a duba shi yana da kyau kwarai da gaske malaka wa in wa in kana kad asrafa ala nafsihi idan har mutum ya kasance ya wuce iyaka akan kansa bi ma'ana ya zalunci kansa kenan wa farraqa kuma yi sakaci yi sakaci a cikin abin da Allah ya ce yayi to ga shawara falyatadarak nafsahu mutum ya sauri ya riski kansa ya taka ma kansa burki Famada za yantaziru fi israfihi Me mutum ke jira a cikin lalata lokacinsa da ya san yayi wa tafriqihi da yin sakaci da lokuta Me mutum ke jira a yantaziru an yughadira hadhihi alhaya yanzu yana jira ne a haka ya bar rayuwar nan haka an yughadir shine an yatruka yanzu mutum aka yake so ya bar rayuwa musrifan yana mai lalata lokacin shi mufarriban yana mai sakaci da lokacin a'a na tabbatar duk musulmi na kwarai ba zai so haka ba sai ce to ku ji qalal fudail bin iyab fudail bin iyab yace li rajulin yace ma wani mutum kam atad alayka shekaru nawa suka zo suka same ka a duniya nan kirga mana 360 ka so nawa kai kwanaki 300 da doriyan nan so nawa ka same su a nan duniya qala sai ce 60 sana nayi shekara 60 dan Allah ka buga ta gani nawa ne mafi karancin kwanakin 300 uku ne da hamsin ko da ɗaya ko da hudu 356 ne ko? to amma don an samu february ta wane ne waye ya wane ne tun da ku ba ganin wata ake yi ba da hamsin da biyu to amma je da hamsin din ka ɗauki ɗari uku da hamsin so sittin nawa zai baka shi ne adadin kwanakin sa yace ya shekaru sittin a duniya qala sai al-fudail bin iyad allah ya masa rahama ya ce da shi fa'anta mundu 60 sana tasiru ila rabbik yace yanzu kenan shekara 60 kai kana kan hanya kana ta tafiya wurin ubangijinka kana ta matsawa kwana 21 Allah ya ba mu fiye da haka da lafiya da imani yace yanzu ce karanka 60 kana kan hanyar zuwa wurin Allah to tabbas kuwa toshi ko an tabluga ko shakka babu ka kusa isa inda zaka je shekara cikin kana tafiya zuwa ga Allah a an kusa an kusa ko jirgi ne ka hau dai ba tafiya kake ba aka dinga rusa gudun nan an kashe fitilla kai bacci an tashe ka an baka shayi ka koma kai da kanka sai ka ji ka kosa dai ka ji ka ta taba ka akwai irin zaman da da an yi kasan ko ina za a dai an kusa kawai ko ma ina ake dai an kusa to haka wannan abin shi ma yake to kun ga wannan akwai na hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi na 6419 abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi ruwaito hadisin ina so mu daura mu da hadisin a daidai wannan gaban kan mu wuce manzo Allah sallallahu alaihi sallam hadisi yake cewa azara Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana Allah ya yanke duk wani hanzari bi ma'ana ba zai ba zai saurari uzuri da excuse da hanzarin duk wani mutum ba wanda Allah ya masa jinkirin rayuwa har ya kai shekara 60 a duniya kun ji hadisin shi yasa al-fudayl bin iyad ya kawo masa wannan magana to Allah ka sa mu je da masu alkhairi iyayen mu kuma ka ƙara musu masu albarka wanda suka mutu ka ji kansu da rahama malai ce fa qala ar-rajul da al-fudayl bin iyad ya faɗa mai haka sai wannan mutum ya ce da shi ya aba ali haka suke kiran shi ya baban ali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ake yin abu ya girmama ko ce lallai daga Allah muke kuma gare shi za mu koma kaga wannan fa da yawan musulmi suna faɗinta da kuskure ka taba lura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yawan mutane ce ilaihi raji'un <laughs> kun fahimta wani ma ce inna dillahi haka mata su suka <laughs> mata suka fi wannan kuskuren mai dillahi dillahi a koye ta da kyau inna lillahi wa inna ilaihi arraji'un kuma wallahi akwai mafita duk wannan ka saba fadinta ni dai na gani a hanyar gwamnan nan ban ma bana maka ba ai wallahi da kun yi jana'izar wallahi ina tabbatar ma ina ga da sai dai a ce muku kawai an mana sallah a Gombe ku yi mana addu'a iwa waji ya gani mutane ne a kwana malan trailer ta rufe mu motoci uku suka tankaro mu a ƙasan tirelan fa muke tafiya tare da ita a speed da gaba ɗaya ni dai ƙarfan tirelan gashi a fuska na kau gaba ɗaya istirja'i kawai na san na iya yi wallahi ban san ya aka yi ba ta buɗe ya aka yi kawai na daga mun fita amma duk iya lissafi na wallahi kwatsa-kwatsa motocin nan yi mana don yadda muka shiga fit Allah ne kaɗai fit da mu wannan wannan yanayi kuma ba fa alaman mota ko kaza ƙasa da sakan dama yawancin accident da wuya ta gama kai sakan uku eh accident da wuya ɗauki sakan biyar Za ka tambayar wasu tafi za su faɗa amma abin da ke faruwa sai Allah to wannan sai ce lallai daga Allah muke kuma gare shi za mu koma Allah ka ci gaba da kiyaye mu qala lahu al-fudayl sai al-fudayl bin iyad ya ce da shi ta'lamu ma taqulu ka dai san ma'anan abin da kake faɗa ko qala ar-rajulu sai rajulin ya ce ƙultu cewa na yi inna lillahi lallai daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma lallai gare shi za mu koma ƙwal alfudail sai alfudail bin iyali ce da shi ta'alamu ma tafsiruhu ka san fashin bakin abin da ka furta da bakin kan nan ko ƙalar rajulu sai mutum ya gane lallai ilimi yake so ya ƙare shi da shi sai ya ce da shi fassirhu lana ya aba ali ai kai ne malamin mu fassara mana wai me take nufi muna faɗanta ne ta abudan. mun ji qur'ani yace alladina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma annabi sallallahu alaihi ya koyar da mu sai ce amma kare mu da ilimi qala sai ce qauluka fadin ka na farko da kace inna lillahi lalle daga Allah muke taqulu abinda kake fada shine fa ana lillahi abdun ni bawa ne na Allah sai inda Allah yi da ni ba zan faɗi ta da baki an jima in je inda bai ce in je ba kun gane yan uwa wa ana ila Allah raji'un kuma na san lallai ni gare shi wata rana za a mai da ni zan ga sakamakon ayyuka na Allah ka sa mu ga alkhairi faman alima annahu abdullahi dan haka duk wanda ya san shi bawan Allah ne da gaske wa annahu ilaihi raji'un kuma gare shi ake mai da zai koma falyalam to ya samu cikakken ilimin sani a ransa cewa bi annahu mawqufun wallahi wata rana za a tsayar da shi in dai ka san saka aiki to za a zo a bincika aikin da aka saka wa man alima annahu mawquf kuma duk wanda ya san za a tsayi da shi gaban Allah ranan gobe falya menene falya alam to ya sani bi annahu mas'ul sai Allah ya tambaye shi waqifuhum kenan innahum mas'ulun haka qur'ani yace yace wa man alima annahu mas'ul ga darasin da yake so mu gane dukan mu da da wanda ya faɗa duk wanda ya san za a tambaye shi gobe falyu'idda lis-su'ali jawaba to ya tanajin amsan da zai bayar idan an tambaye shi faƙalar rajulu sai mutumin na ya buɗi baki ya ce famal hilatu to menene dabara ko ya kai aba ishaq ya zami faɗa mana ba mu shawara ƙala to ka ji daɗin musulunci kuma sai alfudal bin iyad ya ce da shi yasiratun ai dabaran nan mai sauƙi ne ƙala wa mahiya sai ce menene dabaran ƙala sai ce ga yanda za ka yi tuhsinu fi ma baqiya ka kyautata abin da ya saura a rayuwanka ga yamaranka daga yau ka zama salihin mutum ga yamaranka daga yau na zama bawan Allah na kwarai kuma ka da gaske idan ka kyautata yughfaru laka ma madha Allah zai gafarta ma wanda ya wuce dama innal hasanati yuzhibna sayyi'at haka Allah yake duk zunubi in mutum ya kyautata a gaba Allah ya ce bayan ma bazan kalla ba karamci kenan malam Allah ya ce a wani wurin ma in tuba ne zunubin zan mayar lada kuma in ba da su. a matsayi wanda ya zunubi a mai da zunubin lada kuma a bashi lada haka suratul furqan ta fada illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan Allah zai musanya muyagun ayyukan da suka yi ba duk girman laifin Allah ya ce zan mai da shi lada kuma in ƙara musu a ma'auninsu ka san mutum zai ce tirka shi hadda wanda ya kaza sai Allah ce ba yau muka fara ba wa kana Allahu ghafurur rahima haka ya rufe aya yace tun kafin yau muna yi <laughs> kai me fata ka ba dai ka je aljanna ba to taka nan tashi nan ai ba asara Allah ka yafe mana sai ce to in ka kyautata rayuwarka za a gafarta ma abin da ya shuɗe wa ma baqiya da abin da ya saura kuma Allah zai daidaita ka akai fa innaka amma fa ka sani kai dinnan in asa'ata in ka ci gaba da munanawa fi ma bakiya a abin da ya saura na rayuwanka bayan wa'azi ya zo maka ukhista za a kama ka bima maza da abin da ya wuce tunda alam ya atikum nadir? ne gargadi ya zo an gargade ka kuma ka shure to don haka zaka biya consequences din na baya wa ma bakiya haka nan abin da ke gaba shi ma za a yi bincike a kansa kai Allah ka samu a wannan ajin wa hada mala yace wannan fa مما يوضح معنى قول قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالخواتيم شيني انا بينا منا اثرري شيني يوضح ينا فتو منا ده شي سرري ma'anan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa lallai dukkanin ayyuka da karshen su Allah ta'ala yake yin hukunci ina ga mu ma'anan sai mu yi karshe ana amma kyakkyawan karshe insha Allah ko mikael eh takaita a ya Allah ya taimake mu sati mai zuwa nake gan za mu kammala littafin bi idnillahi ta'ala na'am can ƙasa falu'idda lissu'ali jawaba to ya tanada ma tambaya amsa ma'ana ya tanaji amsan da zai bayar idan an tambaye shi Allah ya datar da mu akwai tambaya guda ɗaya a wancan makon da aka bayar ah, mai tambayin ki cewa assalamu alaikum dan Allah akwai wata addu'a da naji ka faɗa a TikTok to na shige su <laughs> ka ce ‘yar uwarka ce babu lafiya mamanka ta baka littafin eh haka ne daga saudiya a ciki ka ga addu'ar ka karanta mata aka ce ta warke to don allah ka faɗa mun sunan littafin gaskiya ne inda kika faɗa haka ya faru ah, sunan littafin du'a'ul mustajab du'a'ul mustajab sai dai ki kiyaye na taba ganin wani amma dai gaskiya wannan dai hancin jimina ne akwai rubabbun addu'o'i a ciki waɗanda wasu ma za ka gadi shirme ne kamar wani tafi za ku yana yawo wani 40 rabbana yanzu dai na ɗan daina ganin shi wani jaɗin nan wai an tattaro duk rabbanan da ke cikin ƙur'ani akwai fa rabbanan da bala'i ce kuma aka kawo ta ciki kun fahimci magana akwai su wanda uh, uh, menene addu'an yan wuta da Allah ya kawo rabbana in atim bi faini min al'azab mutum na roƙo Allah ya rubanya mai azaba ina zaman lafiya to shi wannan littafin sunan shi da'ul mustajab kuma tun da kin ce kin ga kin ga na ga video clip din naga hidiman da su YYG suka yi Allah saka musu da alkhairi an kate addu'an a screen din abin nan din addu'an ingantacce addu'a ce addu'a ne daga Abi Sa'id al-Khudri a sai Abi Abi Sa'id al-Khudri ina ga shi to addu'an tana cikin Sahih Muslim je ki duba Sahih Muslim addu'a na 2186 malaika Jibril a hadisin da ke addu'an ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya sai Allah ya turo shi wurin sa da yazo sai ya ce mashi ishtakaita ya Muhammad ko kuma ya Muhammad ishtakaita ya manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam kai zazzabi ne masasara rashin lafiya ne kake fama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce eh ba na jin dadin jikina ne sai malaika jibril ya masa wannan addu'an da Allah ya koshe masa shine bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dika min kulli aynin hasidin a wata riwaya kuma min kulli aynin ko min kulli nafsin akwai akwai shakka mai riwaya ko dai min kulli aynin ko min kulli nafsin hasidin Allahu yashfika bismillah arqika wannan addu'an kam tabbas ni dai na gani tabbas yanda kika faɗa na gani akwai kanwata da na taba mata asibiti an je har abin nan an bata da na ga littafin na buɗa ne mata a ruwa na bata kuma wallahi take ta miƙe ta warki ba mu ƙara koma asibiti ballanta na ce za a sa mata wani abu ni dai na ga wannan kuma na tabbatar albarkan addu'an annabin Allah ne ba wani abu ba ina na a mai ka addu'a bismillahi arkika min kulli shay arkiki in mace ce kenan ko in na zanya a na namiji bismillahi arkika min kulli shay'in yu'dika min kulli ainin hasidin Allahu ka ko kuma min kulli nafsin hasidin Allahu ka. bismillahi arkika yana buɗa da bismillahi arkika yana rufewa da bismillahi arkika ba laifin kin yi so ɗaya in kin yi so uku ko kin yi so bakwai ko kin yi mara annan su hafi yana kan mara shine odd number uku biyar bakwai sha ɗaya warware abin da ka gamsu da shi tun da ya tabbata daga annan sallallahu alaihi sallama shi yasa muka faɗa abi sa'idin al-khudri ya rawaito hadithin hadithin na cikin sahih muslim wannan littafi yana da kyau shawaran da zan baki zaki neme shi wannan tambayar ta sa na je na nemi wa ina ban gan shi ba dama tun 2002 ta kawo mun ita ma wanda ta siyo mun tana kabari Allah kai mata ladan wannan abun nan din da aka yi so in kin ga littafin wanda yake wanda yake da kyau din zaki ga bugun Saudiya ne daga Saudiya ta kai shi dama Saudiya su ba su kwasan bola in ka gani littafi daga gwamnati ta yadda ya fita to in Allah da ciki lafiya baka lafiya in dai da sa hannun gwamnati ciki da sauransu to za ki gani wannan daga saudiya ne ina iya samun pdf ɗinsa kila zan tura malam ibrahim sai ya sanya muku a group insha Allah yan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya sa mai tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya sai mana kafin mu rufe ina son amfani da wannan damar in yi ta'aziyan daya daga cikin manyan malamanmu da Allah ya masa rasuwa a wannan kasa Shi ne Dr. Ahmad na garin Bauchi hakika malami ne da bai shuhura a kafafen sada zumunta ba da sauransu amma ina tabbatar muku da yawan malaman da kuke ji to ɗalibansa ne malami ne wanda Allah ya aje shi malami rabbani malami na Allah wanda ganinsu zai ƙara maka tsoron Allah da ilimi kuma wallahi za su yi maka magana ɗaya biyu sai ka ji ka ƙaru a rayuwanka ba za na zauna su karantar da kai Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa yana gai kwana hudu kenan ko E, eh, ko kun samu jana'izar shi ni ina gwanda ban samu ba Mala Ibrahim sun halarci jana'izansa gaskiya duk kusan mutane da dama ne daga cikin malamanmu na sunna gaskiya da yawa ya karantar da su ko sun amfana da iliminsa ni mu da muka da shi na ƙarshe bai wuce wata biyu ba kuma abin da na amfana da shi na darasi a rayuwa wallahi ko shi na samu a rayuwarsa wannan arziki ne Allah Ta ta'ala gafarta mala Ahmad